summa amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu na afirka tv tsankayar hadisai na manzan allah sallallahu alaihi sallama a yau muna tare da haƙoƙin maƙota domin muka duba lallai yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake ci mana tuwo a ƙwariya in muka duba iyayenmu allah ya ƙara musu daraja wanda suka rasu a cikinsu allah ya gafarta musu sun fi mu kirki iyayenmu sun fi mu nagarta za ka samu makotaka makotaka ne wanda take mai kyau tsakankaninsu to amma mu yanzu mm. makotaka tsakankaninmu fala haula wala quwwata illa billa. to da wannan daga cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana haƙƙin makotaka mana tare da hadisin ibnu umar da hadisin aisha radiyallahu anhuma suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه ما زال جبريل من أفعال الاستمرار ملائكة جبريل بيغشيبا يوصيني بالجار ينا تمو وصية wasiya مقوشي يا رسول الله haƙƙin مقوشي haƙƙin مقوشي haƙƙin مقوشي kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce har sai da ne zaton hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu har sai da ne zaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ba wa makoci gadon makocin shi sayuwarrithuhu ma'ana zai ce za a sanya makoci cikin list din magada tunda muna da magada ɗa ɗan ɗa uba kaka shaƙiƙi li'abbi li'umminka ɗan shaƙiƙi sai li'abbi babba li'abbi ai babba shaƙiƙi sai li'abbi sannan kuma muna da ɗan babba shaƙiƙi sai li'abbi sai miji sai maula to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zaton cewa lallai fa idan makoci ya rasu za a ce makocin shi ma yana cikin magada saboda girman haƙƙin makoci a nan muna gane wasiyar mala'ika jibril ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan wahayi ne ma zala jibrilu ba wai so ɗaya so biyu ba yake gaya wa manzan Allah sallallahu ya ta mai ya ce hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu to lalle mu ji tsoron Allah mu ba wa maƙotanmu haƙoƙinsu mu daina cutar da maƙotanmu domin ka cutar da maƙocinka yana nuna cewa ba ka da imani to sannan abin zai kai ka kuma zuwa ga rashin shiga aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani suka ce waye ya rasulallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sahabbai suka ce wa ya rasulallah ce malla ya amanu jaruhu bawa'iqahu wanda makocin shi bai aminta da sharrin shi ba sharrin ta kowane bangare maybe za ka iya daga volume na tivinka ko na rediyonka ko ka zo ana ta kaɗe-kaɗe a gidanka kana cutar da makocinka yana daga cin abubuwa masu sauƙi-sauƙi yanzu in za a yi biki sai a ɗauko su dj dj su zo su baje kolinsu ma'ana mutum yana so ya bacci ba zai iya ba a zo ana ta kaɗe-kaɗe yana so ya bacci ba zai iya kaga wannan yana daga cikin cutar da makoci kai daidai da karatu na ƙur'ani ba a yadda maka ka ɗaga shi fiye da da wannan ko a masallaci sai dai ya kasance ka sauke muryanka ƙasa-ƙasa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil qur'an wannan yana ɗaga wancan yana ɗagawa a sai dai ku kasance daidai da daidai Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh